sai kuma wannan gidan da muke ciki shi ma tun kafin mahaifi ya rasu ya mallaka mu saboda haka baya cikin gado nawa ko za ka iya nuna mana takardar shaida babu ita ni kadai na isa shaida tunda ina magana kuma ina numfashi. alaikum. wa alaikum assalam shigo shigo shigo ba ku kana shigo shigo shigo ke ke ba masu muna fice mu nan gidan mun gama kuka tun lokacin da aka yi mutuwa ban ce ma na san barki ba hawaye zaki ba haba haba yayi mati a ce babana ya mutu amma a rasa wanda za a yi ka je ya gaya min sai dai in ji a gari ana faɗa sai ki gode ma Allah ma da labarin mutuwan kika ji da kin yi jinkiri abubuwan da ake ma bayan mutuwa sai dai ki ji labari ba mamaki ai ni na san akwai munafunci da kilbibi a cikin wannan abu yarinya ubanta mahaifi ya faɗi ya mutu saboda munafunci dan an ga babu uwarta a gidan an ja baki an yi shiru salon a raba abin da aka dan samu ko to Allah ya sa mun ji kai kuma ina ruwanka ya kake shiga cikin harkokinmu ne ko kana da gadon mahaifinmu ne ko allura amma dai wannan iyali na ce mai ɗaki na kuma tana da haƙƙi a kaina ina da haƙƙi a kanta saboda haka ashirin na zo alƙuran ashirin na zo sai na karɓi ta. abin duk da aka mutu aka bar mata a fito mana da shi a bamu Ni gaba kuma tsakanina da ita ba saki har abada mutu ka raba kai saurayi ka fice daga gidan nan idan kana son kanka da lafiya ba haka ba sai kai da na sanin zuwa gidan nan fita zan yaro fita zan yi an sa riga tsoho an sa hula tsoho da ganin wannan kayan na margayi ne dan ba zan manta su ba kowa gani ya san ba naka bane kuma za ka fita bane zan fita saurin me kake ki daina kuka ki daina kuka ki kwantar da hankali ki ga me aka bari me za a karba ki saurare ni ka sauku ne ki saurare ni da kyau ki ji abin da baki ji ba a baya na gaya ma kowa tsora ke kuma kuma ki ji dole ki yi amfani da shi duk yaro mati ya rika komai ya hana kowa taɓawa idan muka yi wasa sai ya handama dukiyar nan gabaki ɗaya kuma gashi an ce kuɗin da yawa ko ai dukiyar baba idan aka raba ba maza ba har mata ta ishe mu ta ishe jikokinmu mm-hmm. to kada ku biye wa yaya mati ai ko yana so ko baya so sai ya raba dukiyar kowa ya bashi hakinsa gaskiya ha ba ya asabi da yake irin wannan magana ai tun da kika ga lado ya sarara to mu fa sai abin da aka ba mu Mm. ƙarya ne wallahi to kun ga mijina da kuke gani ni kaɗai na san halin sa shi kaɗai ma ya ishe shi mijinki ba zai iya komai akan wannan bayaya ai babu abin da nafi ba zai iya akan kuɗi ba ko da a ce hakin kowa ba zai fita ba to wallahi nawa ba zai ciwo ba gaskiya Mati! Mati!

me ya yi zafi har da rike irin waɗannan makamai haka me faru mun zo ne mu karɓi mu idan kuma kaƙi mu kashe ka kai da uwarka ilaha illallah ladu kai ne da irin wannan magana haka ai dama na gaya maka kada ka sace ka kai mu bango da zarar ka kai mu bango idan muka juyo gare ka ba za ka ji daɗi ba yau wannan shine sakamakon ku mati kana ji ko tunda abin ya kai ga haka kaga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ka yi haƙuri ka ba su haƙƙinsu ba su shine abin da ina zuwa ina zuwa ina zuwa yanzu me kuke so a yi ba wani kawai ka ba mu haƙƙinmu wallahi sai an ba mu hakkin mu ko na fallan aure ba mu da shi dan ba mu tana da hakuri yau sai an ba mu sai an ba mu hakkin mu yau ba za mu taba yadda ba yau sai an ba mu kuna gani ko assalamu alaikum assalamu alaikum to ka ga ranka dade in ban da mun yi sauri ba abin da zai hana mutanen nan ba za a zo a ɗibi gawawakin ba liman ka gani yaƙi suka shirya kuma yaƙin cikin gida za su kashe kansu zaki yi kuwa da baka mai hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi kai lado kowa ya aje maka musa ku zo ku zauna ku kaya mana mu ji abin da yake faruwa tsakanin yau sati biyu da kwana uku kenan da mutuwar mahaifin mun yi mun yi ɗauki dukiyar mai bamu amma sun ki mati da uwarsa sun hada sun danne yo kai lado ai ba ta wannan hanyar ya kamata ku karba ba ko shi ne ni ma dai na gani lado aje maka mana gati almayitu yi uzihi fi kabarihi ma yi uzihi fi dari matacce abin da yake iya cutar da shi a cikin gidansa yana iya cutar da shi a kabarinsa amma tunda abin ya zama haka yanzu ku zo mu zauna mu ji abin da yake faruwa ai haka ya kamata a yi matan farko liman to amma liman ka tambaye su waye baya ci baya ci a gidan nan hmm, waye baya ci baya ci hmm, lado har kiba yayi hmm, bayan mutuwan uban mu kwarai jiya ma farfesu aka ci sai ni yau kwana na na ban ci ban sha ba a gidan nan wai kai ina ruwanka ne eh? a gidan muke ne kai aje maka mun aje maka mun aje maka aje shi nake kowa ya aje maka masa a ya maka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko kamar da allah baraka ta'ala ya raba gado da kansa a cikin alkur'ani musamman a cikin wasu ayoyi na alkur'ani na suratun nisa'i wannan raban gado na ba shi da wata mashkila a cikinsa saboda mai mutuwa ya rasu ya bar 'ya'ya maza da 'ya'ya mata sannan kuma da matan aure mati ina fatan ku kenan 'ya'ya mai rasuwa mu kenan mu kenan ina zuwa malam matsa can mun tsuna kai taso taso taso ina ganin wariyar fata launin fata kina dai ganin abin da ake mun ko ya ka cin mu kenan maza to kamar yadda shari'a ta tanada iyayen ku mata za a raba abin da mamaci ya mutu ya bari gida takwas sai a ɗauki kaso ɗaya a ba su ma'ana duk abin da mamacin nan ya mutu ya bari sai an tara shi waje ɗaya an haɗa shi sai a raba shi gida takwas sai a ɗauki ɗaya a ba su shi ake kira timini sannan ragowar sai maza da mata su haɗa a kansu. malam ya kamata yi bayani sosai me addini ya tanadar ma babban ɗa na fari duk ɗaya ne da ɗan fari da ɗan da aka haifa yanzu inda ya namiji bambancin kawai shine ita mace ka san namiji biyu ake ba shi ita a bata ɗaya shine kamar yadda Allah ta baraka wata ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa lizzakari misali hazul unsayi akwai matsala kenan ai malaya za ka ce ka da za a ba babban da shine za a ba mu wannan wannan yaro karami wai kaso daya ba ni na daidaita ba don haka ba ni za ka yi wannan tambayar ba Allah tabaraka wa ta'ala da kansa shi ya daidaita kuma baka jin cewa shi wannan karamin yaron da kake magana wata ran zai girma kamar inda ka girma malam yanzu kana nufin na mazan ya fi namu yawa kenan bayan mu ma'aikan mu aka yi yarinya wannan hikima ce ta Allah duba da yadda rayuwar mace take da rayuwar namiji ita mace rayuwarta duka a hannun namiji take lokacin da take gidansu iyayenta ne suke ɗaukan ɗawainiyarta idan aka yi mata aure rayuwarta ta koma hannun namijin mijinta cinta da shanta da maganinta da na 'ya'yanta shine saboda haka idan an ce namiji ya samu rabo biyu mace ta samu ɗaya me ya laifi a nan to duk da haka allah Ta baraka ta'ala bai sa an bar matan haka ba sai ya ce a ba su kaso ɗaya daga cikin kaso biyu da aka ba wa namiji kun ga mun saba da yadda yahudawa da nasara a cikin littattafansu yake a rubuce idan namiji ya gaji magajinsa sai a tattara dukiyar gaba da sabon shi liman ya kamata a raba yi kowa ya ɗauki rabansa kawai kama gaba kawai kowa ya tafi kawai ya tafi gabansa kawai kowa ya saurara iji abin da mahaifinsa ya bari Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Dalla, dalla, yayi, yayi, yayi. ya duba, dalla ba ma bukatan ta'aziyan da kuka zo mana. Dalla, ku je koma inda kuka fito. Mun gama zan mun ko cimma mutun. Dalla ku je, dalla. Ina har ku kun gaba kuka mutuwa alhaji. To mu yanzu muka fara. Domin ba mu sami labarin rasuwa alhaji ba. sai jiya kai kai kai haba kuna nufin kun fi mu koka da mutuwar ubanmu ne saboda soyayyarsa na uba a wajenmu da kuma shakuwa irin namiji da mata tsakanin ma'aifiyarmu da ma'aifinmu riya ne jar uba kai kana nufin kai ma ɗansa ne ina ɗaya daga cikin 'ya'yansa da ya fi so a duniya sun karu ba na tunanin akwai wani ɗa da ya fi ni soyuwa a wajen uban <laughs> wannan ƙarya suke matan ubanmu ga sunan guda hudu cip cip a nan wurin tabbas akwai cikon biyar domin ni ba yau ya aure ni kuma kowa ya ga wannan yaron ya san mun daɗe da alhaji don haka a cikin gidan nan akwai mace ta biyar a ciki hmm. Allah ya taimake ka waɗannan 'yan damfara ne kawai sun zo ne domin su wadata da dukiyan ubanmu suna <laughs> kin ji wace magana mai ban dariya umma wai mun zo ne saboda dukiya ba kuɗi ne ya dame mu ba domin a cikin dukiyar alhaji kashi goma babu kashi ɗaya a cikin nan na zo ne da 'ya'yana don in nuna musu 'yan uwansu kuna nufin duke da wawo mai bari a garinku ta fita nan yawa kenan ba gami raƙuma gidaje shanu gonaki ba mu san adadinsu ba <laughs> dan uwana barka da zuwa barka da zuwa sarki kai dan uwanka ne ka so kai don uwan shi ne ba mu gurin sama mu sani bismillah tsallako tsallako ba ta guri mana ke a'a kun ce ba ku yarda da mu a'a to ai kun zo da wai zai ce zai ke ya samu zauna kun zo da hujja shedan da hujja ne na shedan shiga da hujja ai sun mutun ya gane ba ba ai an gane ku yi mai a hankali mana oh shigo da shi ciki a hankali me haka zaman da muka yi da alhaji a ƙasar yamma a wani gari mai suna sani salamu alaikum <laughs> barira tawa barira matar da babu irin ta duk garin sani ba wani nan ni na gaji gaskiya da abin da kake min a cikin gidan nan to kuma barira saboda Allah me kuma aka yi menene kuma ka fi kowa sanin ai abin da kai mini ka kama hanya ka tafi yau kana nan garin gobe kana nan garin baka taɓa yin mako guda a cikin gidan nan ba dan abin da kake ban mana bai ta kara ya karya ba ba isan me yake yi ba ka kama hanya kai tafiyarka to bari da saboda Allah eh tafiye-tafiyen nan fa tafiye-tafiye nake yi da gaske na neman kuɗi kuma ke kin sani duk fatocin da nake ta yi gaba daya ai ba wani abu ina yi ne domin neman kuɗi saboda Allah kuɗin da ake nema da ba cinsa ake yi ba to me amfanin neman su haba da ke kin san cewa neman kuɗin nan fa da gaske da wahala ake yi ya za a wahala a tara dukiya kuma lokaci kankani kurin kuma shikenan a ce an watsar da ita ke ma zan bai kamata ba eh haba barira kuɗi ba sa son kazama bukata sun fi so a same sa a kulle a adana ko ba haka ba kin ga ni yanzu tunda Allah ya dawo da ni tashi zaki ki dan samun dan ruwan dimin da zan wanke jikina da shi ko ba haka ba ina ina baban gida baya nan to da Allah abin da nake so da ke idan ya dawo karkishin masa shigo da buhu to Allah kai ma ai ka san baban gida ba ruwansa kuma sanin kanka ne ka sani baban gida ba barawo bane ai ni na san haka hmm? amma dai komai sai ana ana nuni ka san hmm, saboda Allah baka yarda da mutum nan da nan kai ko ba haka ba ni na shiga ciki a kai mu alimu bari ina zuwa to baban gida abin da san gaya maka kar ka kula da dukiyar mahaifinka kar kuma ka sa ido kar kuma ka san a ciki ka tashi ka nemi naka na kanka idan Allah ubangiji ya buɗa maka sai ka gani ka ma fi shi ma arzikin ni inna babu abin da ke bani haushi kamar yadda baya son ɗora akan hanyar harkokinsa duk tarin dukiyar nan shi kaɗai yake kula da ita a ce ma da zai nemi taimako na aiko da dukiyar mata ba haka ko wai wai wai wannan din ai bai yadda da kowa ba ai ya fi so ya tafa tashin sa shi kadai a ce mutum ya tara dukiya irin wannan inna amma a ce san baka jin daɗin ta inna duba fa kullum abin da ake ciki nan ba wani sauci ni gaskiya wannan lamarin ya fara isa ta inna gaskiya tafi shan da ya kasance tun da aka haife ka ka tashi baka san me daɗi ba inda ka san daɗi duk lokacin da ga wannan abu da rintsa ido za ka yi to ina zan tafi ina sa ka kuma zan je tsangaya ne muna da takara tare da alaran ma shi kenan sai ka dawo Allah ya kiyaye Allah ya ba da sa'a Allah ya maka albarka na gode ina sai wato baban gida abin da sa na kirawo ka ga mahaifiyarka gobe idan allah ya kai mu zan koma fatauci amma duk wani abu da za ku bukata a gidan nan na riga na ware muku shi na ajiye shi da abin da za ku bukata saboda haka ba zan so a taɓa abin da ban ce a taɓa ba har sai na dawo to kaji wallahi baba inda ni ne kai duk lokacin da na tashi tafiya tafiya ta kawai zan yi domin babu dalilin nanata magana da kullum nan kake nanatawa wallahi baba ban fahimce ka ba yau ya fi so dubu baba duk lokacin da ka tashi za ka tafi sai ka kafa min doka amma kuma ban taɓa ke tarewa ba kai kanka baba ka sani ni duke ka wata dame na ku. eh to a nan ka zo da magana idan na ƙi abin da ka faɗa babu shakka na ƙi gaskiya domin duk cikin 'ya'yana ina da tabbacin duk abin da na mallaka kai bai dame ka ba ‘ya'yanka alhaji bayan babin gida da aliyu kana da su ‘ya'yan dama? a eh eh, eh to a ai dama abin da nake nufi yanzu to yanzu abin da na faɗa ban faɗi daidai ba kenan na yi kuskure idan kika haɗa baban gida da aliyu kika haɗa su wuri guda me za su baki za su baki yaya ko na yi ƙarya to amma me aliyu ya sani akan dukiya da har za ka yi misali da shi a'a to ai allah na tuba yaro a cikin yana karami ake fahimtar inda ya dosa ko ba haka ba kuma dan na faɗi wannan ai ba laifi bane baban gida yan baba abin nake so da kai ka ci gaba da yin haƙuri kana jina da kyau domin ina kyauta to insha Allah kai ne a ba za ku gane abin da nake nufi ba tukunna har sai an zo neman sa a nan ne za ku ƙara fahimta cewa ni na cika uba kuma ni zan kasance mai alfahari da matsayina na cikakken uba a ce a cikin 'ya'yana an samu wanda ake nema. Me amfanin dukiyar da Allah ya baka baba in har ba za ka ji daɗinta ba. Ya kamata ka sani, Allah ba haka kawai yake azurta bawansa ba. Dukiya tana da amfani, kuma ba a yi ta don ajiye ba. To, baban gida ni dai gaskiya ina jin daɗin dukiyata domin in ƙura idanu ma in ga dukiyatawa wani irin daɗi da ke ji a raina ba na da wata matsala Allah dai baka dukiya ya fi so ka yi amfani da su ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka tufatu da mai kyau sannan ma har ka taimaka wanda ba shi da shi idan kana so na kafa maka hujja Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alkur'ani a suratul a'arab aya ta 32 qul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min arrizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al kazalika nufassilu na ayati liqaumin ya'lamun na'am ji abin da kace ai amma ni ka san ai ba ni ba wani fahimta zan ba ka fassara mun kawai Allah subhanahu wata'ala yana cewa alkur'ani yana gaya wa sa sallallahu alaihi wasallam faɗa ya muhammad waye ya haramta ƙawa da sutura da allah ya baya wanda ya tanadar wa bayansa faɗa cewa suna cikin rayuwar duniya ne saboda mu'umani baban gida naji dakatare da kunna ni duk wannan bayanin da kai na yarda da shi amma kai kai ba wani abu da zaka gaya min wanda zai sa ɗaya dukiyata in je in badari da kurin watsa mutane ba zai yi ba ba za ta kare ba baba in ma har tsoron kare ta kake domin amfani da dukiya godiya ne ga Allah kuma Allah yana cewa wanda ya gode masa zai kara masa da kana amfani da ita da ta faka yawa baba <laughs> yaro kenan ai duk wani abu mawan gida kana ta faɗa ne saboda kai baka san wahalar da ne wajen tara ta ba babu Allah ne baka ba wahalar ka akwai wanda suka fi ka shan wahala wurin neman kuɗi a cikin duniya kuma a cikin talauci waɗansu su suka rayu kuma suka mutu a talauci <laughs> yaro yaro yaro yaro da abin dariya kake idan har ba za ka amince da wannan ba Baba ina so ka kasance daga cikin masu tsoron Allah. Ah. Kana nufin ni ba na tsoron Allah kenan? Allah ya fara bada misalin masu tsoron sa a cikin Alkur'ani mai girma. A cikin suratul Baqara aya ta Allah yana cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Su ne waɗanda suka yi imani da abin da basu gani ba, wato Allah da manzansa, da littattafansa, da mala'ikunsa da kuma ranar alkiyama. sannan kuma su ne suka tsaye da sallah sannan suka ba daga cikin abin da muka azurta su da shi kamar zakka sadaka da wadatar da kai da iyali baban gida na'am baba kai ne baban gida babu shakka kai ne domin akwai alamun ka cika sharɗin da ake nema ni ne waye baba me baba yake nufi da kai ne ne wai ni ma ban sani ba ni ma ban sani ba har zuwa lokacin da muka ji mutuwarsa ban san kuma me yake nufi ba ban sani ba ko zan samu amsa a gare ku babu wata amsa da zaka samu daga gare mu dan kullum mahaifinmu yana gaya mana sabanin abin da ke gaya maka kullum kalamansa a kanmu shine ba mu ne ba dan haka kaga daga gare ka za mu samu cikakkiyar fassarar abin da mu yake nufi ku faɗa mana yaushe ne za mu je garin sami ne wai babu rana babu lokaci domin idanuwa na sun ga sabanin abin da suke sun su gani ni yanzu ba wannan maganar za domin alhaji ya keta shari'ar addinin musulunci ta hanyar auren mata sama da gudu saboda ka duk matar da ta zamo ita ce ta biyar to da ita da 'ya'yanta ko da ɗanta ba su da gado aurenta kuma bai halatta ba a cikin addinin musulunci lagatu malam ni ina ga a shawarce wannan dukiya da mamaci ya mutu ya bari ya kamata hukuma ta kwace ta ta killace ta saboda gudun kada a karkata ta ta wata hanya mu zo ba abin da muka samu ko babu wanda babu sai karbi dukiyar na a hannuna wallahi haka ma za ka ce yana da gaskiya don dukiyar marayu abu ce wacce take bukatar matakar kulawa kai ma kana cikin magada dole ne a kwace wannan dukiyar daga hannunka gaskiya ne hmm. ɓoye a ta sai na gaske sun fito <laughs> ai ana ɗaura auren mu za mu tafi ƙasa mai tsarki mu sauke farali <laughs> sai muke <laughs> sarkan gwal da azurfa da duk wani abu da kika san matan mai arziki <laughs> tana da muradi zan sai Allah mati Allah ai kakan ta yanke saƙa tun da kika mm, mm, amince da ni a matsayin mijinki <coughs> za ki aure ni kin san fa dukiyar da na samu na raba mana garin nan babu wanda zai kai ni kuɗi haka dai na ji mutane suna cewa na ji an ce musamman ma ku maza za ku azurta har jikokinku ai jikokinki sai dai su labarin talauci alina salam salam salam salam in tafi ko tun da na ga yin gudun ya zo. Allah da gaske nake. Hmm, to, in dai da gaske kike yi sai ki nuna min in gani don hankali na ya kwanta. Idi, tashi a nan kofan gidan. Me ka zo guri na iya? Ka wuce ka ka ƙara zuwa na gaya maka. Ya za ki min wannan tambaya sai ka ce wanda ya fara zuwa kofan gidanku yau. Amma ai ka san wancan ko? mati ne mati ne kawai banza ne menene to yana ɗaya daga cikin masu kuɗin garin nan wanda sai an kira sunan shi kafin a kira sunan babanka ni na fi son wanda zai ɗauko ya bani ba wanda sai an bashi ya yi ba ya ban ba la <laughs> sarki idi ne ba idi dan baba kada ki manta ba ni ne ga magajin alhaji mudi mati wanda arzikin shi ma in aka raba sai ya ninka na babanka so goma salma ki sani fa ganyen bishiya yakan zube salma ya zama babu komai a jikinsa wadda har za ki samu ki makare don ki kare ki kare rana kada ki je ki bi gindin bishiyar da ba a bata ruwa gara ki bi bishiyar da ake masa bayi da taki kan idi na zaɓi mati fiye da kai ka kauce ka ba mu gudu kuma mm, ina so mu ci gaba da zance ni da masoyiyata idi in kana so in ci gaba da ba tsoho in bashi ka bar nan gurin mati mati billahi lazi ƙarya kake ba za ka auri salma mm, zaɓi dai na baka saboda an riga da an gaya mini ni ne mijin salma mm, zaɓi dai na baka iji dan baban ba angon salma an riga da an gaya min ka gama tsalle tsallen ka salma za ki dawo ka san za ki dawo gaskiya ƙarya fure take ba ta ƴaƴa dai ana so ba tsoho dai ana so ba tsoho ba shi

سورة النساء مدنية وهي مئة وخمسين وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا yi mati, kai درنا cikin har bacci ya so ma ɗauka ta ai, sai na ji karatun karata na ce ashe dai kanin nawa malami ne. almajiri da yaya mace muna nan dai muna koyo ne asali fa ba wai karatun da kake bane ya fito da ni zuwa na yi mai wata shawara tsakanina da kai wacce za ta amfani mata amfani ka kai ma da iyayenmu gaba daya yayi mace Allah ya saji alkhairi hmm, alkhairi ne mana alkhairi alkhairi ne mana ka tabbata dukiyar da mahaifin ya bari a sami ta fita nan limau yawa ba gami ya yi mace alhamdulillah magani mace alhamdulillah ko ka san ya za a yi za ka raba kashi biyu idan ka raba ta kashi biyu kashi daya sai ka kuma ka bari ka tsakanin ni da kai ka gani ai ya kamata a raba ni ma hadda ni ko ko da rabin kashi ne ni ma a bani <laughs> haba lado haba lado me kake yi har yanzu ba kai bacci ba me kake yi me ka tsaya yi ai tun da baba ya mutu na daina yin bacci a duk lokacin da kowane dan adam yake yin bacci na fi jin bacci lokacin da kowa yake a farki na san dutsiya akwai masu gadin dukiyata <laughs> ku ne dukiya take gaban amma ni ba wannan bane kawo ni rimau na zo ne daga yan uwana amma ni fata na Allah ya cikan mahaifina Skinny. saka ni na ce na kin sake ka na kin sake ka ka ni fa na ce fa kai ka so mana an kya sake ka amma dai ka san akwai da yawa a hannuna ko to ai ta na tap tap ta hannun ka yawa ai eh kuma gaskiya ne ba Allah ya ci zuciyarka mutane ba ba dama ai sirri ba dama yanzu yau insha Allah za mu tafi tsami mu ce mu tattaro dukiyar da mahaifinmu ya bari a can nan kuma za mu bincike saboda mu gano mata ta biyar da mahaifin ya auro ta bayan gida saboda mu cire ta daga cikin gadonmu da ita da 'ya'yanta to in aka yi haka an taimaka wa shara addinin musulunci domin shi yake nuna an cire bori daga cikin gida hmm, hmm, yawa liman za mu tafi da ni da baban gida da kuma <laughs> liman yau da nan hmm. tomati me zai hana mu zama mu hudu ne tunda ni ma ina da kafafuna kuma ni ma ina da kyakkyawar alaka da wannan dukiyar da ake magana a kanta gaskiya hmm, wannan maganar naka yana nuna ni cewa liman ne ba ka yarda da shi ba ba ka yarda da liman ba wallahi wannan <laughs> wannan bakin da nake cin abinci da shi ba zai taɓa furta abin da kake tunani ba mati na ɗaura ɗamarar zuwa samina domin ƙara tafiya armashi Assalamu alaikum. Ai da gani nan ne ma ai gidan ga wasu nan masu kama da 'yan uwana. <laughs> Kai kuma daga ina me kuka zo ya nan? Daga birnin Zazzau. Baiwar Allah, yanzu kina nufin fataucin Alhaji har Zazzau yake zuwa? Ni ma mamakin da nake kenan. Yadda fataucin Alhaji yake kawo shi har nan garin Rimau. Mm-hmm. lado ya abin yake tuni. shi ne tambayar da nake so ne yanzu a ah, kina so ki ce min kun rayu da babu a garin zazzau tabbas idan labarin kake so ka karkada kunnuwanka yanzu sai ka ji ka saure ka cinye kada babanka ya zo ya same ka ka sani sarar idan ya zo ya da kai da kazan nan ranka sai ya ɓaci aiwa wato kazan da girma ne da ta ce kai kai kai kai la ilaha illallah ino hamisu wato har ma an samu dama a cika za a cikin gidan nan ne ma san da zuwa ba indo me aka to saboda me ba za mu cika ba ai nan a gidan masu kuɗi ne kar kar kar baki wato indo shikenan ashe idan bana nan idan bana nan kaji kurin kuke kama sararanku ranku ku yi wa daga ku ci abinda kuka ga dama a cikin gidan nan sai kun karya ni haka ake yi wai ta yaya mai bara mu ciwe kajin nan ba kajin da ko kai kanka baka san iyakacin yawan su ba banda ma tsuntsaye da baka san yawan su ba ya za a yi bara mu ci su ba shikenan sai ka tara dukiya mu zauna mu ta kallo haba da Allah kai Hamsu wallahi karfe min baki karfe min baki ina ga maka fare na kai ka fare na da wallahi a to ai kai ka ja kai ka ja na raina ka saboda ta yaya za a ce ka tara dukiya kai baka ci ba ko mu baka ba mu ci ba kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi naka ne na sai kuɗi naka ne ni ne na yi wahala da gumina da komai ta ne na dukiyata dole ne aka ce kai sai kai ka ci a cikin dukiyata tukunna kai ba za ka yi ka nemi na kanka ba saboda ka riga ka haife ni ka haife ni ya zama dole in ci dukiyarka in yi duk abin da na ga dama na yi da ita in ci in sha in koshi kina jin danki ko na ce kina jin danki ko ki ba gaya masa fa ki gaya danki ba ya isa haka ka ƙara jin bakinka na gaya maka to to a gaskiya inna in dai baya so da halici dukiyarsa ya je ya nemo maganin mutuwa duk inda maganin mutuwa yake sha saboda kai ya mutu saboda in dai ya so in dai ci dukiyarsa sai dai ya zauna a rayu kai hamisu ni kike zance mutuwa ka ga yaron banza ni kike zance mutuwa ni kike zance mutuwa ce da kai kai kin ji ba abin da ke faɗa ko kina jin sa ko to mai gida mutuwan nan da ya kira ta da kai ya kira ta dole ne tana nan zuwa mai gida indo ke ma abin da nake faɗa kenan nace ke ma abin da nake faɗa kenan ha to kariya na faɗa to shi kenan wayo la kaza ta kaza kaza ka ko kaza ta duk yayanka kaza ka dace ko kaza ta ka ci wuta barbas ka ci wuta barbas ha to daga iko Allah akan me zai dinga azabtar da mu bayan duk duniya ni kadai ne ɗansa kuma wannan dukiyar da yake takama da ita in ya mutu ni kadai ne zan mallake ta saboda ni kadai ne ɗansa kada ka damu kamar yau ne duk duniya ba abin da nake jira irin Allah ya nuna min randa mutumin nan zai mutu a ranar ne zan fito cikin mutane na yi kuka na ƙarya sannan in koma gefe a ɓoye na yi dariya to ka sha ka ai inda rai da rabu ai da akwai rai ma na tabbata Allah ba zai kashe mu ba sai mutumin nan ya sai ya riga mutuwa saboda Allah ya ga inda mutumin nan ya azabtar da mu hmm, hmm. yaro man kaza Allah baya barin wani dan wani ni dai yanzu kaza zan je ne yanka ni ci gaskiya wai kai me yake damun ka ne wai kai dan Allah me yake damun ka ne me yasa abin da ake gaya maka baka ji na sha gaya maka ka bi mutumin nan a hankali baka yadda ƙasa da ka ganta duk tsiyarka duk arzikin ka za ta iya ɗaukar ka saboda haka yau dai kakka kuskura ka yanka mai kaza ka ji na gaya maka wallahi sai na yanka kaza sai na ci kaza yau sai na yanka kaza sai dai in yi shigo cikin gidan nan ni ma ya yanka ni sai na yanka kaza yau sai dai ya yanka ni wallahi bari ma ji yanka mota wallahi na ci kaza tabe kamisu Eh? a gaskiya ana ɓaraka duk garin nan ba wanda ya kai babanku yawan dukiya ka ji ka da wata magana to in duk garin nan ba wanda ya kai babana yawan dukiya ai kuma ka sani cewa duk garin nan babu wanda ya kai shi mako kamisu in ni ne kai ta hanyar da zan bi in mallaki babur din da zan inga hawa sai na bi to bari faɗa maka ma baka sani ba duk wani hanya da hannuna zai je kan dukiyarsa duk ya biya ta toshe hatta wurin dabbobinsa baya barin in shiga wasu irin mugayen mutane ne ya kawo ya ajiye a wurin kurin suna mai gadi to ai dama ni ni ai dama kaji kurin nake samu na dan sata to yanzu duk kajin ma ya tattara su ga baki daya mai da su can gidan gona ya boye kamisu ba dan babanka bane da sai na ce yaya yaya yaya yaya to kai shiru ka karasa mana da sai ka ce ya mutu ai kuwa da daga ran da Allah ya ansa addu'a ka babana in ya mutu wallahi sai na sai maka keke <laughs> Allah na sai maka keke kuma sannan zan taima addu'a Allah ya ƙara ma tsawon kwana domin ka ga irin hole da zai Allah ne ya gyara <laughs> ai ka bari kurin bala gaskiya ne a dirin da tsohon na ya mutu sai na haɗa gagarumin walima ta bi kamun ruwa ba mai gida wasu wuri ne kake yi kin gaba shi um indo gobe idan Allah ya kai mu zan yi tafiya to zan tafi fatauci kamar yadda aka saba kuma kin sani in na yi tafiya na kan kwambi ban dawo ba eh ina jin ka to abin da nake so da ki kin ga wannan shashashan yaran wannan shasha dan dan naki wannan saunan to ki sa masa idanu ki sa masa idanu kafin dawo me gida a kake zagin dan nan a gabana to ba ki kada kika haife shi ba ni ma dana ne duk cikin 'ya'yan da na haifa ba wanda na tsara kamar wannan yara kana da wasu ne bayan shi eh, to eh, eh, ina nufin wayan da ma za a haifa nan gaba wai me yasa me za ka dinga gaya min haka ne me yasa za ka dinga gaya min haka ne sai ka dinga cewa ka tsane ni ka tsane ni to shikenan idan ka tsane ni sai ka ɗauko wuƙa ga nan ka zo ka yanka ni ha wai tsaya ma wai ka san zaka ma kai tsanan wai ka haife ni eh ni fa irin abubuwan da kake min gaskiya sun ishe ni ba gaskiya barin gaya ma kai wai ina ruwanka ne da wannan zancen ina ruwanka wai ce ka sa baki a cikin maganar nan eh ya bar sa baki ba tuntun yana ta maganganun shi na mai shuru ban ce mai komai ba yana ta maganganu yana ta maganganu sai dinga kuma cewa ya wani tsanani ya tsanani ya tsanani to an ka tsanani sai me me kake tsina namu kai ina zuwa ina ha musu kana jina da kyau bari sake maimaitawa a gaban ka ji abin da zan gaya maka na tsane ka dan ubanka ka ji abin da na gaya maka da kyau kuma duk wani abubuwan da kuke ta yi gaba daya ka yi kuskure domin ba kai bane wallahi ba kai bane ba ni bane wa wanda ya fi kowa sa da rabu a cikin zuri'ar kuma ran da duk Allah ya sa ya bayyana wallahi gaba ɗayan ku sai kun yi da abin da kuke aikatawa Wai wallah kai, wai wallah kai. <laughs> subhanallah bawan Allah bai cutar da kai ba kaka cutar da ni a zaka shigo min gida haka babu sallama ba tare da neman izini na ba ki ya sallama ina mai neman afuwa wacce na yi ta da murya mai taushi an bani izinin shiga gidan nan tun tsawon shekara goma sha biyar da suka wuce ba fahimci abin da kake nufi ba mm. mijinki shine bani izinin shiga gidan nan lokacin da yake gargara lokacin da zai shirin barin duniya barin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana nufin mijina ya mutu mijinki ya mutu bayar Allah shine ma yace na zo na gaya miki cewa ki tattara naki naki ki koma rimau a yau domin ya bar dukiyarsa da yawa a can ina ne kuma rimau ni ban ko taba jin sunan garin ba to idan dai kun je rimau ah, za ku samu akwai iyalan malam mudi da yawa a can gaske rayuwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nufin mijina yana da wasu mata da 'ya'ya daban kwarai kuwa kwarai kuwa amma duk abin da ke so ki tambaya duk abin da ke so ki sani da guri na idan kin je rimo za ki samu amsa fiye da ni ban san hanyar rimo ba ni ban ko taba jin sunan wannan garin ba ah, to matambayi ai baya bata ni ma da tambaya na zo na ikon Allah ƙarshen tuka tuk ma alhaji ya gaskiya ai ya gaya min cewa idan na gaya wa iyalin shi na zaria maganar mutuwar shi ba za su zubar da hawaye ba sannan ba za su yi kuka ba amma ya ce na gaya musu cewa labarin mutuwar shi kamar bishara aljanna ne a gurinsu sai dai cewa akwai wata rana tana nan tana zuwa wadda a cikin wannan ranar za su yi kuka kuka mai yawa sannan za su zubar da hawaye hawaye da gaske dakata malam mu ba abin da za mu ce sai mu ce allah ya ji kan musulmin da suka riga zancen duniya ake ba na lahira ba ikon allah a yau dai ƙarshen takati sanda alhaji yake raye da ido ɗaya yake bacci ido ɗaya ne mai gadin duke yau ga shi idanu biyu duk sun rufe lokacin da muke jira ya zo ba don tunanin zuwan wannan ranar ba me mutum zai zauna ya a wannan gidan kaho sai busa ina wannan yaron yake ya zo ya ji labarin da ya fi kowane labari faranta rai ai yau sai mun zuba ruwa a ƙasa mun sha don daɗi an wannan labari ne na farin ciki ba abin da za mu sai murna riga ko ragaza samu kuɗi ka ci shinkafa riga ko kwabin ragaza samu kuɗi ka kashe yafi a ai mu gobe sai rumau mu ba mu saba wannan iskancin ba nan wurin lado zo wannan za ta kai nawa na kasuwan sosobi ta yi fan daya kaju ba ka da kuma dole a je zazzau a kwaso dukiyar ubanmu duk a zo a raba a nan wurin dole wallahi ƙarya kake ba ku isa ba baka isa ba kowa ya rike dukiyar su ma mu rike tamu da can ko inna haka ne wannan masifa mu kawo kanmu lofi a hannun yaro a fige a'a ba haka za a yi ba tunda dai ku magada kuna neman gado a wajen mamacin nan to kamata yi a tattara dukiyar nan gaba ke waje ɗaya kowa a raba a bashi nasa amma kafin sannan sai mun fitar da mace ta biyar da ita da 'ya'yanta sai mun fitar da mace ta shida da ita da 'ya'yanta domin an auren su ne ba a ƙarƙashin addinin musulunci a cikin alkur'ani allah cewa ya yi ku auri biyu ko uku ko hudu bai ce biyar ko shida babu wacce za a hana gado a cikinmu domin babu wacce ta aure shi tana da sani cewa yana da mata hudu kuma don haka Allah ba zai kama mu da laifin ba mu sani ba to kina ciki kenan daga cikin su ko ba wadda za a hana gadon ta a wannan gidan kowa sai an bashi na gadon. kawai kowa sai an bashi abin Allah kamar mutuwa bai raba tsakani mutuwa bai raba masoya yanzu shi ke mutuwa raba ni da amini da kai da Allah malam dakata ka fice daga gidan nan da Allah ba ma san muna furci ka fita daga nan da Allah kada a ce kai ne fati na waje rabi shine ne Allahu akbar Allahu akbar rabin tana gidan nan Mati, ina mutumin nan na ɗazu? Tun da kika faɗi tare yin watsi kowa ya kama gaban shi ban san ina mutumin ya shiga ba. Shi nan Mati, ba ka da gado a cikin dukiyar ubanka. Eh? Wane ne magana ki faɗa haka me faru? Mati, idan dai har wannan mutumin yana raye, to daidai da ƙwayar allura ba za ka gada ba daga cikin dukiyar mahaifinka. kowa lura fa kika ce kuma daga cikin dukiyar ubana babu yadda za a hakika haka ya faru babu yadda za akwai al'amari babba wanda ba za ka taba ganewa ba mati ni dai ina son ka yi kokari duk inda mutumin nan yake in dai muna raye ka nemo shi in dai har yana cikin garin rumau sikin fada faɗa min dalilin da ya sa kike so in je in nemo wannan mutumin wani lokaci yayi da nake so ki faɗa min me a cikin zuciyanki game da ni wanda kike boye min ba so an sani faɗa maka ba shi da wani amfani idan har ka san abin da kake yi mace to ka gaggauta nemo mini malam barau duk inda yake to to kada ka tsawaita yawan magana kada ka tsawaita yawan tambaya kuma ka gaggauta nemo mini malam barau duk inda yake kawai